السلام عليكم ورحمة الله yanzu dare ne na laraba sha biyu ga watan rabi'in Sani hijiran manzon Allah sallallahu tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha ɗaya ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikahiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi don ba manta ba malam ya kawo mana kadiyya dangane da abin da ya shafi salatul ghaib shine yi wa mutumin da ya rasu sallah a lokacin da bai halarci ma'ana ana sa tsammanin Allah maɗaukin sarki yi mawa ne ko suwa na rasuwa amma dai a inda suka rasu, to ba masa sallah ba ko dai ya zama wakilan gawan a can ba musulmi ba ne wannan ya sa ba a sa tsammanin ma a ce sun masa sallah a can ɗin to anan ya halatta musulmi su masu wannan sallah ko su mai wannan sallah a matsayin salatul ghaib ma'ana kamar yadda muka bayyana yadda annabi ya masarki na jashi za su yi saho liman ya wuce gaba su kaddara kaman gagawan nan a gabansu za a yi mata sallah kamar yadda aka saba yi gawa sallah kai tsaye to sai dai ibnul qayyim kamar yadda ya ambata cewa bai daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wanda ya mutu bai gare cewa sai an mai sallah a inda ya ce malamai sun yi maganganu guda uku magana na farko suka ce anna haza ta shari'un wa sunnatun lil wannan shari'a ne annabi ya shar'anta ma al'umma cewa duk sanda wani ya mutu yana can wani waje to si mai sallah as ala kulli ga'ibin wa haza qawlu shafi'i wa ahmad mala ya ce wannan fatawan al'imamu shafi'i ne da kuma al'imamu ahmad bin hambali suke cewa duk mutumin da ya mutu a wani waje can daban to mutanen da ke wani waje can daban su kuma za su iya mai sallah a matsayin addu'a gare shi domin annabi ya yi sarki na jashi na farko kenan wasani magana na biyu suka ce qala abu hanifa wa malik abu hanifa da imamu malik imamu darul hijira suka ce haza khasun bihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ce a salatul ghaib ba ma kowa yake yi ba ba ma wai a ce kowa za a yi ma ba mana ba kowa ke yi ba kenan annabi ne kadai yake da lasisin yin salatul ghaib mun gano wannan da kyau ko a ƙarƙashin fatawan Abu Hanifa da Imam Malik ka kenan in ka so ka iya cewa su al'imam malik da abu hanifa suna ganin rashin halaccin yin salatul ga'ib har ma ga wanda aka tabbatar da ba a yi mai sallan ba domin sun ce wannan hususiyya ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kun lura wannan magana na Abu Hanifa da Imamu Malik ta ci karo kai tsaye da fatawan Shafi'i da Ahmadu ɗan sau saboda su suna cewa kowa ma zai iya sunna ce shirya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar ma al'umma ɗin gurungum su za su iya ɗauka su yi aiki da ita su kuma waɗancan suka ce a'a zance na uku qala shekul islam ibn taimiya babban malamin musulunci shehun addinin musulunci ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi abul abbas yake cewa as أن الغائب إن مات ببلد لم يصلي عليه صلى عليه صلاة الغائب ابن تيمية يتي فتوان دتك دي دي شيني دلو كشين دون دون وا مسلمي يرسو a wani gari can da muke da tabbaci ko mafi rinjayen zaton cewa inda ya rasu din nan ba a yi mai sallah ba to ya halatta musulmi a nan su kuma sai su tsayo sai su yi mai sallah mun gano wannan da kyau ko misali a ɗazu jirgin saman soja na ƙasan algeria yana ɗauke da mutum ɗari da wani abu ya yi haɗari kuma ana sa ran duk waɗanda ke cikin wannan jirgi sun mutu to in musulmi ne to ya halatta yanzu a algeria limamin algeria ya tara musulmi iya masa sallah wannan shi ake ce ma salatul ghaib kun gano wannan da kyau ko a ingila a 'yan kwanakin nan ana fama da wani irin ambaliyar ruwa to kaddara ambaliyar ruwan nan ya tafi da wasu mutane da ake sa ran ya tafi da su kogi ko ya tafi da su teku kuma ana kyauta da zaton koma ana da yakinin sun mutu ko dabbobin ruwa ma sun riga sun cinye su to yanzu limamin ingila in dai ana da yaƙinin waɗannan mutanen da wannan haɗari ya same su musulmi ne to sai ya miƙe sai ya maso salatul ghaib jama'a mun gano wannan da kyau ko haka ake yi misali an kai hari a ƙasan iraki sai ya zama inda kai harin nan musulmi ne duk an ba an ragargaje su da bama-bamai a garin gaba ɗaya ba ma wanda zai masa sallah to ya halatta limamin da ke wani gari nan makota to sai tattara musulmi sai masu salatul ghaib in ma aka tabbatar da ba inda aka yi masa sallah a duniya to musulmin da suke nan najeriya a nan masallacin misali in mun masa salatul ga'ibi to wannan bai zama da laifi ba kuna fahimtar wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malai yace sallan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala najashi domin ya tabbata manzon allah tsira da amincin allah tabbata a gare shi yayi masarki najashi sallah li'annahu mata bainal kuffari saboda shi sarki najashi musulmi ne kuma ya mutu a tsakankanin kafirai a lokacin da su jafar ɗan abin ɗalibin, suka isa wajen sarki na jashi a matsayin 'yan gudun hijira ya basu masauki kyakkyawa ya farin ciki da cewa annabi ya zaɓe shi daga cikin sarakuna bai tura waɗannan ayari zuwa wajen wani sarki gabaɗaya a duniyan nan ba kasantuwan fa ba fa shi ne kaɗai sarki ba to ya yi farin cikin da an turo waɗannan mutane wajen shi to ana nan sai kafaran makka sai suka aika da saƙo cewa su waɗannan mutanen da suka zo wajenku ai ba su shiga addininku ba suna ƙyamanku kuma ma suna ƙyamar mutanensu ne sun yi tawaye ga addinin iyaye da kakanni daga inda suka baro wannan kuma ya sa ma suka ƙi shiga addininku bacin wannan suna ma faɗin wata muguwar magana akan annabi isa ɗan maryam to kafin mutanen garin makka a bisa ƙarƙashin jagorancin abu sufyan da su amur ɗan as da sauransu su isar da wannan saƙon mun gano wannan da kyau ko sun bi duk wani hakimi da duk wani dagaci da duk wani ɗan majalisar zaben sarki da duk wani mai faɗa a ji tun daga hakiman sarki na jashi kaf suka kai masu cin hancin fata don an san mutane ne da suke sha'awan wannan kuma a gaya masu ga abin da ake so su ba sarki shawara ya tattara waɗannan musulmi da suka zo gudun hijira wajensu a ba da su sai a mai da su garin makka a ci gaba da azabtar da su wannan shi ne abin da aka je da shi da aka je sai aka kira su sarki na jashi ya zo ya zaunar da su ga kafaran makka a gefe ga fadawan sarki na jashi a gefe jafar ɗan abi talib shi kuma suna gefe da shi da jama'an shi sarki na jashi ya ce ga abin da mutanen ku suka zo suna korafi to menene za ku ce ya ce to mu dai wasu mutane ne wanda muke botan gumaka duk wani aikin asha da ta'asa da taɓargaza ba wanda ba a yi a garin makka sai wannan bawan Allah ya taso wanda mun san shi mun san nasaban shi mun san kirkin shi mun san kaza da kaza da komi na shi ya zo ya ce waɗannan abubuwan da muke wanda ba daidai ba mu bari muka yi imani waɗannan ‘yan uwanmu ne suka tsangwama mana suka cutar da mu ga ba za mu iya zama ba annabin mu ya ga babu wani sarki da ya amince da shi a duk duniyan nan sai kai ya turo mu wajenka kuma kai sarki ne wanda ba a cutan kowa a wajen ba a zaluntar kowa a wajenka shi yasa muka zo sarki na ja shi girgiza kai ya ce to amma an ce kuna faɗin muguwar magana ga annabi isa da kuma mahaifiyan shi maryam wannan wani irin muguwar magana ne kuke faɗi jafar ɗan abi talib ya ce to mu dai ba abin da muke faɗi sai abin da allah maɗaukin sarki ya saukar ma mu. sai dai cikin abin da allah ya saukar mai sai jafar ya karanta mai suratul maryam tun daga farko a ƙarshe ya ji tsaf sarki na ja shi ya ɗauki wani ɗan tsinke ya ce kamar wannan ba ku rage darajan isa da mahaifiyan shi ba ya ce yadda suwatu maryam take a cikin littafin ku haka mu ma take a cikin littafin mu ya ce ku je ku zauna ba wanda zai tsangwama muku a garin nan duk wanda ya tsangwame ku jiki magayi wallahi sai na ɗaure shi sai na sa mai duka sai na sa mai kaza ku je ku yi addinin ku kun gano wannan da kyau ko sarki na jashi ya musulunta to amma kasantuwan mulki al'umma ba za su iya gamsuwa su amince da shi ba irin abin da ya faru da herakal kenan herakal ma ya musulunta amma da ga ba zai iya ba su yarda domin yana da fada inda yake zama a ƙasa daban akwai kuma inda yake zama a sama ana zaman fada to akwai ƙofofin da za a iya bi a je inda yake yasa ka gayyato duk manyan gari da manya-manyan malamai sai ya hau sama ya sa aka kulle kofofin da za iya kaiwa wajen shi baki ɗaya ya ce jama'a wannan annabin da ya zo da wannan addini lalle ne wanda mu karanta cikin littafin mu ƙarshen duniya zai zo ku zo mu tattari mu imani da shi domin mu sami yardan Allah maɗaukin sarki a ranar tashin alkiyama suka ce iye yanzu ka bar addinin iyaye da kakanni sai suka yi sufa suka bi shi suna zuwa sai suka tadda ƙofofi a kukkulle sai ce dama gwada ku na yi in ga shin kuna kan addininku ne ko ko wani dalili zai sa ku ja da baya ku bar addininku? kun gano wannan da kyau ku shikenan kawai sai mulki ya rinjaye shi sai ya ci gaba amma shi sarki na jashi sai ya zauna ya tsare mu musulunci wani abu a wajen yana musuluncin amma ba su sani ba ana nan sai sarki na jashi ya kwanta ya rasu yana rasuwa Allah ya sanar da annabi cewa na jashi fa ya rasu shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai miƙe ce ma sarki na jashi sallah salatul ga'ib kun gano wannan da kyau ko shine sai ce walam yusalli alaihi ahadun saboda ba wanda ya ma sarki na jashi sallah domin kakare ne ina fatan mun gano wannan da kyau irin bukukunan da suka saba na duniyan kafirci shi za su yi mala ya ce li annal gharda saqata bi salatil muslimina alaihi والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على الغائب وتركه ما na لأن الغرض سقط بصلاة المسلمين عليه ما ليتي سوى منفن sallan da musulmi za su yi mai to Allah maɗaukin sarki ya sarayar da ita a kan shi shin da an riga an yi mun gano wannan da kyau ko shi sa sai annabi ya mai sallah ya ce haisu mata wa lam yusalli alaihi salatul ghaib to sai yake cewa annabi ya taɓa yin salatul ghaib mun gano wannan da kyau ko kuma ya taɓa zama bai yi ba shine sai yake cewa gashi ya masal najashi sallah dan ba wanda ya mai amma wa in salla alaihi in an samu wasu mutane sun mai sallah kawon misali yadda Sheikh Albani Allah madaukin sarki ya mai cikawa sakamakon harin 'yan ta'adda misali haisu mata inda ya rasin akwai wanda suka yi mai salla kun gano wannan da kyau ko to anan lam yusalli alaihi salatal ghaibi wanda suke Kano da sauran garuruwa to bai halatta can su je su mai sallah ba li'anna al garda saboda manufan ai mai sallah ne to kuma manufan sakata ta saraya bi salatil muslimina alaihi saboda musulmin da kenan ai sun mai sallar kuna fahimtar wannan da kyau ko malai ce wannan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salla alal ghaibi ya tabbata annabi ya yi sallah na ga'ibi wata rakahu kuma akwai wanda ya rasu bai nan kuma ba ga annabi ya mai sallah ba ina fatan mun gane sanda su jafar suka rasu a yakin Muta, da sa abdullahi dan rawaha da su a zai dan harisa ai ba a samo manzon Allah ya mai sallah ba kuna fahimtar wannan da kyau ko wani zai ce ai shahide ne eh ana ma shahidi sallah tunda annabi yayi ma sa hamza kuna fahimtar wannan da ke ku Allah ya sa mu dace mala yace wa fa'alahu wa tarakahu wa fi'luhu wa tarkuhu sunna kenan in annabi ya aiki ka kai annabi kai wannan aikin sunna ne in abu ya taso manzan Allah bai yi ba ka bar wannan abin kai ma baka yi aiki da shi ba shi ma sunna ne shi yasa shi biyayya ga manzan Allah ba ki ɗaya alheri ne malai yace wa haza lahu mawdi'un wallahu a'lam wal aqwalu thalatha fi mazhabi ahmad wa ashabuhu hadha tafsil malai ce wa haza lahu mawdi'un wannan wani al'amari ne wanda kowane abu ana ajiye shi a mahallin shi ne Allah shi yafi fi sani kaga waɗannan maganganu guda uku da suka zo a cikin mazhabin imamu ahmad kuma wannan mazhabi na Imam Ahmad ita ce mafi inganci daga cikin maganganun duka ita ce kuma wanda al'imamu Shafi yake a kanta kenan idan mutum ya mutu a garin da babu kowa ma'ana ba musulmi da za su yi mai sallah to ya halatta limamin musulmi ya miƙe ya mai salatul ga'ib saboda manzon Allah ya yi sannan ba kowa ne in ya mutu ba a ce sai an mai sai wanda ake da yaƙini ba a yi mashi ɗin ba jama'a an fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan bayani mala ce karanta zadul mi'ad juz'in farko shafi na 414 da shafi na 415 yanzu wannan littafi na zadul mi'ad fi hadi khairul ibad ibn al-qayyim al-jawziya ya rubuta shi ne lokacin da ya je aikin haji kamar malami irin ibn al-qayyim ya kama hanya a ƙasa daga sham zai tafi aikin haji a ƙasa bai da abin hawa mun gano wannan bai da kuɗin da zai hayan abin hawa yanzu sai ka ce ina sarakuna ina masu kuɗi ina kaza ba sa shiri da su sau da su so suke su addini su kuma waɗancan so suke a bar addini a yi abin da suke so kun gano wannan da kyau ko hatsali ibn al-qayyim fa san da ya bada fatawan saki uku a kalma ɗaya sarakunan gargajiya kama shi suke suka rika ɗaura shi akan jaki duk ranar kasuwa ana yawo ana dukan shi ana cewa la ko ga wanda ya ce wa an yi saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ne gajeren wando suke sami suna dukan shi a tsakiyar kasuwa jahilai suna sallallami babban malami irin ibn al-qayyim al-jawziya jama'a mun gano wannan da kyau ko haka suka ta mai wannan cin kashin to kana tsammanin wanda suka yi mai wannan wulakancin su ne za su bashi abin hawa su za su taimaka mashi zai ma karɓa ni a hanya sai wani rage mai hanya ya isa garin maka da wuri a lokacin da bai sa tsammanin zai isa a wannan lokacin ba yana isa shikenan sai ya umara sai ga lokacin aikin hajji da ɗan tazara shine sai ya zauna sai ce bari ya ɗan yi rubutu domin ya gudunmawa da kafa shine ya rubuta littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad guzurin lahira a bisa hasken shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a ga littafin nan shi nan mujalladi a ƙalla mujalladi tara mun gano wannan da kyau ko mujalladi tara to jama'a waɗannan su ne malamai to a cikin littafin ne aka ɗauko wannan bayanin da ka ya rubuta waɗannan su ne ulama'un rabbaniyin malaminsa shine ibnu taimiyyat al-harrani ibnu taimiyya wanda ibnu taimiyyan nan a ƙal'a a gidan yari ya rasu mun gano wannan a gidan yari sarakuna suka kama shi aka yi mai ɗaurin rai da rai a rijiya aka saka shi ba abin da ba a yi mai ba na ci mutuncin shi a wulaƙanta shi ibnu taimiyya fa littafin fatawa kun gani littafin fatawa ga shi nan shi kadai littafin fatawa tafai ibn taimiyya Allah ya yawa da su kun gano wannan Allah ya yawa da tafai ibn taimiyya ya zo na littafin fatwal hamawiyyatul kubra wannan littafin sanda ibn taimiyya ya rubuta shi shine sanadiyan da yasa suka kashe shi mun gano wannan wasu suka ce bayan da ya rubuta wannan sai ya rubuta da muriya to daga taddan muriya ɗin ne to suka ce to ka gama rubutu daga yau shi na kama shi kai shi gidan yari aka je aka tsare shi a haka dai haka dai da azaba da komi ba abin da ya sa abin da ya ja baya akan abin da yake yi mun gano wannan da kyau kuma wannan littafin shi kan shi fadilatul allamatul albani ya karance shi kaf gaba ɗayan shi ya gama karatun shi yana maimaita muƙaddimar littafi ne da ba a riga an karanta ba mun gane wannan da kyau ku shi kuma Allah madaukin sarki ya mai nashi cikawa mun gane wannan da kyau ku ibn al-qayyim ya ba da labarin duk abin da ya faru da sa al-imamul muzzi da su ibn abdul hadi da sa al'imamu zahabi dangane da abin da ya faru da malaminsu akan duk irin abubuwan da aka yi masu na cutarwa da wulaƙantarwa da cin mutunci kama wannan bai sa sun ja da baya ba sun tsaya a kan addini ɗari bisa ɗari akwai lokacin da aka zo aka samu ibini taimiya aka gaya mai cewa ka yi hankali an ji labarin masu mulki suna cewa za su canza ma gidan yari za a ji a kulle ka a wani waje can nesa daga inda ka sa tsammani ba wanda zai ƙara kawo ziyara inda kake saboda haka muna baka shawara wannan ra'ayin da ka ɗauka kake tafiya a kan shi cin da manyan gari ba sa so to saboda haka muna baka shawara da Allah ka rage ka ɗan rage abin nan da Allah kila ba mamaki su ɗan sassauta wannan azaban da za su yi maka wannan bai sa ibn taimiyya ya ja da baya ba mun gano wannan da kyau ko bai sa ba sau don ka ja da baya wannan shi zai sa ba za ka mutu ba <laughs> to me amfanin ja da baya kun gano wannan da kyau ko bai da wani amfani gara ma su kashe ka mun gano wannan da kyau bari dan karanta muku maganan da suka zo suka gaya mashi wa yaqulu khadimuhu ibrahim ibn ahmad al-ghayyani wani ne mai hidima mai suna ibrahim dan ahmad al-gayyani ya ce sun ba da ayyamin bayan wasu 'yan kwanuka ja'a inda sheikh ya'ani ibn taymiya shamsuddin bin sa'aduddin al-harrani aka samu wani babban malami mai suna الشيخ شمس الدين بن سعد الدين الهراني وأخبره يسام ابن تيمية أجدن ياري يتشي مشي أنهم سيسفرونه إلى إسكندرية cewa za su ɗauke shi gaba ɗaya daga wannan gidan yarin suke shi iskandariya misra mun gano wannan da kyau ko can za su canza mai gidan yari daga sham waja'atul mashayikhu at-tadammura sai malaman garin muriya suka zo suka same shi wa akhbarahu bi zalika su ma suka ce sun ji wannan kishin kishin din wa qaruna suka ce kullu hadha ya'malunahu hatta tuwafiqahum duk waɗannan abubuwan da suke su ɗaure ka ma kaza ma kaza so suke ka sassauta ra'ayi ka bi su Wa wahum amiluna ala qatlika kuma za su yi ta waɗannan abubuwan fa har ƙarshe dai in sun ga ba zai yiwu ba ka ƙi ka canza kashe ka za su yi au nafiyuka ko ma su kore ka daga yankin da za ka iya da'awa baki ɗaya a yankin da ka saba au habsuka ko su kama ka su kulle ka faƙala lahum sai ibn taimiyya ya ce masu ana in ka kadalli a shahada ya ce ba wani abu in an kashe ni to wannan kisan da za su yi man ta zama shahada gare ni wa inna fauni kanad liya hijira yace in kuma sun kore ni a garin to ta zama min hijira walau na fauni ila ƙuburis yace da za su kore ni zuwa ƙuburis gari ne na ina spain la da autu ahalaha ilallahi wa ajabuni ya zan je in wa'azi in kira mutanen wancan garin kuma da izinin allah za su karɓa da da ne masu wa in haba su ne kana li ma'abadan in kuma suka kama ni suka kulle ni to wajen ya zama man wajen bautan Allah wa ana mislul ghanamatin ni misali na misalin tinkiya ne kaifa ma taqallabat ala sufin di yanda aka kada ta za ta fada akan gashi ne kalla ku ya dauke da kai jifa da ita in ta fada kan me za ta fadi kan gashi za ta fadi in sun kore ni in je in yi da'awa in sun ɗaure ni in yi ibada in sun kashe ni in yi shahada to menene ni kamar akuya ne kawai aina ma ta kallabat ta kallabat ala ala sufin fa isu minhu wansarahu duk yanda suka ja ibn taimiyya kunni ka sassauta ka je a tafi da hukuma a tafi da kasai ina suka ba zai ba sai suka tafi ثم ذكر أنه لما ركب ما مع نائب السلطان متوجها إلى الإسكندرية قال له إنسان لوكشن دا كام ابن تيمية ذات da shi wannan gidan yarin. sai wani mutum ya haɗu da shi ya ce ya sayyidi haza maqamu sabar ya ce ya shugabana wannan matsayin haƙuri ne fa faƙala lahu sai ibn taimiyya ya ce da shi bal haza maqamul hamdu wa shukur wannan matsayi na godiya ne ga Allah madaukakin sarki ba matsayin hakuri ba ne ai matsayi ne matsayin annabi yusuf ne mun gano wannan da kyau ko aka yi ma saboda ka bi Allah a wannan godiya ne ai wallahi innahu nazilun ala qalbi min alfarhi was surur shay'un law ala ahli sham wa misir lafadala anhum yace irin farin cikin da ke kwararuwa a cikin zuciya na da natsuwa da za a ɗibe shi a raba mutanen sham da misra yace ce wallahi sai ya ragu walau anna ma'isi hadhal mawdi'i zahaban ya ce da ina da kuɗi a nan na zinare wa anfaqtuhu ma addetu ushra hadhihi ni'ima duk in rabar kyauta yace wallahi ba zan ba da ɗaya bisa goma na wannan ni'iman da aka sani a ciki ba allati ana fiha wanda nake cikinta dan sun kama ni sun ɗaure ni sai me kuna cewa wai a yi haƙuri wani haƙuri ai wannan lokaci ne na me lokaci na godiya ga Allah maɗaukin sarki ba wani abu don duk wani abin da kake zaton zai samu wani ya samu wani kafin kai jama'a mun gano wannan da kyau ko ta shi ne da suka matsa mai shine sai ya gaya masu wannan magana khalida Maganin nan mai sosa zuciya cewa almautu ta jima'una ba matsala mutuwa dai za ta tattara mu walƙabaro ta dumbuna mun gane wannan da kyau ku. almautu ta jima'una walƙiyamatu ta dumbuna wallahu ya hakumu bayanana ina ba ta mun gane wannan da kyau ce koma me zai faru ku rabu da su su yi ibn taymiyyah al-harrani kenan a kaddara wannan littafin kada ibn taymiyyah ya taba rubutawa ya ci a kama shi a kashe shi kun gano wannan da kyau ko balantana Allah kaɗai ya san yau littafin da ya rubuta yanzu duk wannan littafin gashi nan da albidaya wani haya ibn kasir dalibin shi ne siyar alamin nubala dalibin shi ne al'imamu zahabi ga sunan duk ɗaliban shi ne da akalla ba ka tara ba in kai kanta nan zuwa ƙarshe can zuwa ƙarshe ba su kwashe littafin ibnu taymiya ba amma wannan laifi yayi haka ibnu al-qayyim al-jawziya gashi kai ka ji har daura shi ake a bayan jaki ana dukan shi a kasuwan ƙauye jahili na sallallami mas'alatin fi gayatin nafasa malai ce wannan matsala ta kai matuƙa wajen daraja li'annal mas'ala ta su khilafan fi kulli marra mala ya ce wannan matsalan tana haifar da saɓani duk in ta faru ya mutu fi ha alimin min ulama il musulmi akan samu wani shahararre fitacce nagartaccen malami daga cikin malaman musulmi sai kwanta ya rasu wani ra khilafan bainal ikhwa bi sababi sala sai muga yan uwa suna saɓani sakamakon sallan da za a yi mashi wa adamu sala da kuma ko ba za a yi ba minhum man yubaddi'u man yusalli daga cikinsu akwai wanda ke cewa in kai salatul ga'ib gare shi kai dan bid'a ne wa minhum man yubaddi'u man lam yusalli wanda ko bai sallan ba a ce mai dan bid'a haka suke yanzu ga mal albani da yara sun amisara ne to haka za su ta yi duk kowane gari za a yi gayya kamar gayyen da aka yi a zare nan ana mai sallah wasu suna ganin ba daidai bane wasu kuma suna ganin daidai ne shi yasa sai mala ya ce wannan taƙiƙin da ya dauko ya yi to abun alheri ne wa haka za هذا هو القول الذي يجمع بين الأقوال كلها matsala. هذه المسألة ما لا يتشي كونغ ونن بيان دم كاو to shi zai haɗa fatoyin gaba ɗaya aktafi bi hadha alqadar bi ukammila insha Allah alhaditha fi salat aljana'iz fi alfasl almuqbil mala yace to iyakan bayanin da zamu yi anan kenan sauran bayani zamu yi su a matsalan da ke bayani akan yin sallah ga jana'iza a babi ko fasali wanda yake fuskanto mu yanzu da izinin Allah madaukin sarki jama'a kun gano wannan da kyau ku matsalan ba karamin saɓani ta ya fara ƙasar misra ba suna kwafsa saɓani iri-iri ji har bid'antar da wasu mutane ake yi in wani ya ce ai ba za a yi salatul ga'ibi ba sai ce dan bid'a ne in wani ya ce za a yi sai ce dan bid'a ne kuma fa ba fa wanda ba a da tabbas ba a mai sallah mm, wanda aka yi masallar an mai sallah sai sun yi ina fatan mun gano wannan da kyau kuna tsammanin da sanda malayi ya rasu mun jinkirta sallan zuwa sallan azhar kamar yadda aka ba da shawara karshen da sai bayan isha'i za binne shi ina fatan mun gane saboda zariyan ba inda za a shiga kenan babu mu ce sai azhar ai ba zai yiwu ba ai muna sanar muka ce karfe goma Allah ya sa mu dace malai ce alfasul sabe fasli na bakwai Assalatu, alal janaza assalatu alal janaza sallah ga jana'iza sallan gawa jama duk wanda yake nan ko watan wata rana sunan shi wa sunan shi gawa kowa Allah ya mutu wallahi ai karama ne ma daraja ce a ce ka mutu ma amma sallah An gano wannan da kyau shi yasa kowa ya tsaya ya auna irin aikin da yake yi aikin da kake mai kyau ne aikin da kake nagartaccen aiki ne in e to kawai ka ci gaba amma in ka sa abin da kake ba mai kyau bane ba nagartacce bane ko wallahi tun da wuri ka bari dan ka san dalilin da zaka mutu eh typhoid na iya mutsutsuke hanjin cikinka ka mutu anjima jima za ka iya haɗarin mashin ina fatan mun gano wannan da kyau za a iya kashe ka za a iya kashe ka ina fatan mun gano wannan da kyau misali kawo mala albani an zo an kashe shi yanzu tambaya wanda ya kashe shi da wanda ya sa kashe shi zai iya abin da albani yake yi <laughs> ni zan ga yadda za a wannan shari'a a lahira mun gano wannan da kyau ku. amma wanda zai sa wani abin ko damuwa ko bai zai yi ba fa ya cimma manufan shi kuma ni ina da yaƙinin bai sa an kashe malam albani don neman Allah ya gafarta mai a lahira ba manufa ce ta me ta duniya ga su ga ya bar masu duniya inda ya tare su ciki ku gano wannan da kyau ku abin da ya mallaka suna bakin ciki su kwashe kuma wallahi al'azim wannan ranan ne Allah ya kaddari iyakar ranakun da zai yi da numfashin da zai shaka amma da yake Allah na son girmama shi sai ya ullo da mutuwan ta zama ta haka sau duk yan zunuban sa raba sannan ranar tashin alkiyama su zama fansa gare shi don zai shaƙo su ko sun kai miliyan ɗaya ne masu hannu cewa ya Allah ga su tambaye su mene masu kashe ne mun gano wannan da kyau ku daga nan sai a wuta da su yasa Allah ce duk wanda ya kashe mumini da gangar wuta zai shiga sau da yanzu in kowa ya ce ya yafe shi yana ina da zai yafe kun gano wannan da ke ku yana ina ina haka same shi ina ba ta mun gano wannan da kyau yana ina Allah maɗaukin sarki ya kiyaye annabi ya ce da kashe mumini guda ɗaya gara a rushe ka'aba a manta inda take ya fi sauƙi a wajen Allah ka ko rusa ka'aba bala'i ne abarha ta yi nufin zai yi ya kai magaci Allah madaukin sarki ya kiyaye alfaslu sabe fasli na bakwai a salatu alal janaza sallan gawa la yajuzu lil muslimina an yusallu aw yastaghfiru lil mushrikina wal kuffar wal munafiqin malai ya bude da cewa bai halatta ga musulmi su yi sallan gawa ko kuma su roƙi gafara ga mushrikai da kafirai da munafikai ba waɗannan mutum uku su kaɗai ne ba a masallan gawa mun gano wannan amma musulmi ya rasu za ka mai sallah ko waye jama'a na sha faɗin wata magana amma da yake ana sauran maganan nawa da kunnin hagu ne da kunnin ƙiyayya sai aka canza magana ta ikon Allah sai ga fassaranta ya zo ina yawan cewa bainana wa bainahum shuhudul jana'iz tsakaninmu da su halattan jana'iza ne za a gani Ahmad dan Hanbal ya faɗi wannan maganar sama da shekara dubu da ɗari uku da ko ɗari hudu ya faɗi wannan maganar cewa tsakaninmu da makiyanmu shine halattar jana'iza wai sai aka ce na ce wai wane da wane in sun mutu ba zan mai sallan gawa ba ji ana maganin ilimi kai da yake sakare ne mu da muke fatan Allah ya gafarta mu kowa shiga aljanna kun gano wannan yace tsakaninmu da su halartar jana'iza kuma abin da ya faɗi ƙarya ne ko gaskiya ne eh akwai tarin da aka taɓa a garin nan kama haka duk wanda ya zo wajen nan ne yake cewa Allah ya ji kan malam annabi ya ce mutum arba'in wanda ba sa shirka suka yi mutum sallan gawa Allah zai gafarta wa mutum mutum arba'in suka yi ma albani zalla <laughs> ina ta mun gano wannan da kyau ka bari mutum ya dipitin ɗinka a duniya ka ga cewa ya wuce ka ba abin da za ka iya sai kisa kuma a lahira ana asaran ma ya wuce ka Hai, wannan asaran tana da yawa ina ba ta mun gano wannan da kyau in dai wannan harkar ne da muka ɗauko na addini ko Allah za mu mutu akan ta da izinin Allah Allah ba wani gurin da zamu saboda muna da yaƙinin ba za mu mutu ba sai ajalin mu ya zo mun gano wannan da kyau ko wallahi sai ajalin ka ya zo in na mutu yanzu ko wallahi ajali na ne ajali na ne lokacin ne yayi in bai ba wanda zai gaggauta shi ita Allah ji kan shehi to bai halatta a yi ga mushiriki ko kafiri ko munafiki ba an zai ce ta suwa munafikan ba kai ba ne <laughs> amma na ka ji misali da kwatance in kai kana ciki shi kenan gano wannan da kyau ko in ba ka ciki to ba kai ba ne in kana ciki ba ta kai to shi kenan dama ya saba zagin mutane in ba maganan zagi ba ne maganan ka tuba ne <laughs> kogo jama magana ce na me za a tuba aljanna ba mu ba ne in ka tuba ka shiga aljanna mu muna so wallahi al'adim jama'a in duk Allah ya sa sifir auna da su karun da su hama na aljanna ba abin da ya rage ka kai ba kana naka ba yanzu in Allah ya kaddari zan yi bacci yau a gado na zan kwana kai da ka kwana a gadon ka ina ruwana Kaifa! Na naka ina ruwa na akwai wanda ya tara waje na haka aljanna take in kowa Allah ya sa shi aljanna wallahi baka asarar komi ba shi zai sai ke fatan Allah ya sa kowa zai mutumin kirke shiga aljanna yau jama'a ba da ku ne nan mun karanta wasu makaɗa sun wuce suna shegantaka kawai sai ustadai suka ce ai wasu mugun addu'a bige su malam da ayoyi Allah ya daga wani masa addu'a ya ce Allah ka faranta masa rai a lahira irin yadda suka shiga fari a duniya ka ce haka kuma algawa ta malai ce to Allah ya sa su tuba duk wanda kaga yana cikin farin ciki a lahira yayi abin arziki a duniya ne ina ba ta mun gano wannan da kyau wallahi al'adun yayi abin arziki a duniya ne yanzu cikin satin nan da aka yi wa'azin ƙasa a zamfara kaso so mal albani gaba ɗaya sun ƙare mako ɗaya yana can ana ji shi kuma yana can ana lissafa mai lada a can nan da ke yanzu ba kasa ɗin da ake nema din Najeriya irin kasa ɗin shi duka a ko'ina yanzu kawai albaniya yake sana ce me ya yi ga abin da yi in na an gaina da wasu tsare-tsare ne shi ma albani duk abin da yake na cikin kasa ɗin shi mun gano wannan da kyau bai ma kowa a asara ba shi bai da wani ra'ayi a ran shi wanda zaka cewa ya ɓoye sai nan gaba ya faɗa in har albani zai sai wannan abun ko ya faɗa kasa da yadda zai siya da amfanin shi da yadda za a yi da shi ana nan wasu masu hikima suna nan za su tsinci kasar ɗin za su ji za su dasa daga hikimansu kenan kun ga sai ku ƙara samun makamai kenan ina fatan mun gano wannan da kyau kana nan za a gama abin da za ka yi kai ma ƙarshen alewa kullu unsa wa in talat salamatuhu yawmun ala alatil hadaba'a mahamulu shi dan adam kowaye shi in dai mace ta haifai watan wata rana komin daren dadewa me a makara za a ɗauko shi a lahira da shi ba wani abu jama'a in ajalinka ya zo layu akhar wallahi kuwa in ko bai zo ba wanda ya ce kawo shi ta zo ka ji ana abla dan ubay dan salon so nawa yana shirye kashe annabi wallahi jama'a abla dan ubay dan salon ya ci attempt ne ga ya kashe annabi Allah ya sa mu dace bala ya ce as-salatu alal kafirin wal mushrikin wal munafiqin kun ga sallah ga kafirai da mushrikai da munafikai yanzu aka ce mushrikai sai a ce da suwana ke wa ya ce ni mamaki nike wallahi kai mushriki ne a'a to in ana maganar mushriki ba da kai ake yi ba kai kafiri ne a'a in kaji ana maganar kafirai ba da kai ake yi ba amma an kace an kafirta mu a <laughs> jama'a mun gane wannan da kyau ku ba rami me kawo rami yanzu an ce ba za a yi makafiri ko mushiriki ko munafiki sallah ba sai ka ce can ga su gada kai musulmi ne amma an ka san kai kafirin ne ka musulunta in ka san kai mushriki ne ka tuba in ka san kai munafiki ne ka bari koko mala ya ce wa listighfari lahum kuma bi halatta ya musu istighfari ba mala ya ce wannan muharramun fil islam a musulunci haramun ne yi masa sallah da kuma roƙon gafara Allah ji gansu da ƙaunin layi ta'ala linabiyihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda maganan da Allah maɗaukin sarki ya ce ma annabi cewa wala salli ala ahadin minhum mata abadan cikin ire-iren waɗannan in sun mutu kakka ƙara masa sallah munafiki ne mutu annabi mai sallah ana makafiri sallah ne ba yi amma za a ga ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa in wani kafiri ya mutu za su taro su tafi mai mai wajen binne shi ma za su je kuma ce Allah ya ji shi yana kallon mai ginin zai ce amen mun gano wannan da kyau yana tsoro to an hana ka Allah ce wala ta salli ala ahadin minhum mata abadan kar ka yi addu'a ko yin sallah ga ɗaya daga cikin kafirai ko mushrikai da ya mutu har abada wala taqum ala qabrihi kuma kar ka tsaya addu'a kan kabarin shi innahum kafaru billahi wa rasulihi saboda su munafikai sun kafirce ma Allah da annabin shi wa matu wa hum fasiqun sun mutu suna fasikai ne aya ta 84 cikin suratul tauba ta yanzu din munafiki kafiri ne a'a ba din munafiki yake kafiri ba barkaci sababu nuzul hazil aya mala yace dalilin saukan wannan aya anna abdullahi bin ubay bin salul abla dan ubay dan salul ne wa huwa ra'asul munifaq fil madina shine goga kwata kwata na munafinci gaba ɗaya a madina wal bin nifaq huna abin da ake nufi da munafincin abdullahi dan ubay dan salul anan nifaqul itiqad munafinci ne na aqida kun gano wannan da kyau ko wa ma'anahu ma'anan munafinci na aqida an yubdina al insanu al kufra shine mutum ya ɓoye kafirci wa an yuzhira al islam sai bayyana musulunci yau shi musulmi ne yana tare da ku ɗari bisa ɗari amma zuciyar shi shaƙe take da kafirci wannan shine munafinci na aƙida kun gano wannan da ke ku nifaq al-i'tiqadi kenan mala yake cewa wa sahibuhu mai irin wannan munafinci mala yace yukaffiru bi hadha nifaq ana kafarta shi da wannan munafinci kufran akbar babban kafircin da ya bihi min al-milla wanda yake fitar da mai shi daga addini an fahimci wannan da kyau ku? kafirci original kafirci amma nifaqul amal amma munafinci na aiki faqad haddada an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama usuluhu fi khamsati usul akwai nifaqul amali munafinci ne amma bai kai wancan ba mun gano wannan misali darakta ma'aikata ba ma'aikaci ba ne eh masinja a ma'aikata ba ma'aikaci ba ne in an tashi albashi za a masu idan aka zo aka ce duk ma'aikatan ma'aikata kaza an turo a raba masu dubu goma goma za a ba masinja eh to shi kenan da ba ta an fahimci wannan da kyau munafiki ne shi ma mai nufaƙul amali amma bai fitar da shi daga addini amma dai don munafiki munafiki ne kun gano wannan da kyau ko amma la ya khurujuhu min al-milla sai da kuma ya habitu amaluhu munafincin na bata aikin shi Allah ya kyauta to sai annabi ya ware ayyuka guda biyar ya ce duk wanda yake yi to wannan ko dai ya zama munafiki ko ya kama hanya idza haddatha kazaba duk in zai magana sai ya karya shikenan simple yanzu in kana son ka gane kai munafiki ne kana karya eh <laughs> kawai yayi ba wani abu ai in dai kana ƙarya to ka kama hanya yanzu baka zama munafiki ba amma ka kama kowa ya duba yanzu kowa ya kalli kan shi. ni kaga ban ce da wane da wane ba shi ma annabi bai ce da wane da wane ba riga ce ya ba wuya duk wanda ya yanka ya sa ina ta mun gano wannan da kyau irin ta ake magana wannan kuke ma 'yan mata a waya wane kana ina zai ce wallahi gani na a samu nan ko yana foli har da ita ka kama hanyar shiga ajin munafunci kun ji ɗaya wa iza wa'ada a khalafa in kuma ya alkawari sai ya saba haji na biyu duk wanda ya san yana yin alkawari yana saba karka ce wata wata ka kama hanya wa iza tumina khana in kuma an bashi amana sai ya ci amanar mun gano wannan da kyau ko da irin wannan ya cin amanan da zaka je gida ka dan kifa tsoho ka ce an ce a kawo kuɗi kaza duk tana ciki mun gano wannan da kyau kuma Allah duk tana ciki wannan ƙarya kai ɗan zarin local government ne sai ka je sai ka indijin na katsina ka je ka ansa scholarship a nan ka ansa scholarship a can duk yana ciki kai gauss oka ne duk yana ciki to duk wanda ya haɗa waɗannan abubuwan gaba ɗaya annabi ya ce kana munafikan khalisa amma man kanad lahu khasla duk wanda yake da wata ɗabi'a ƙwaya ɗaya to yana ɗabi'an munafinci bai zama munafiki ba ɗabi'an yake da ma'ana ya kama hanya amma an ka haɗa su duka to shikenan ka zama munafiki to shine muka irin wazi irin wannan makaryaci mai cin amana mai yaudara da saba alƙawari in yaji sai ce nan nan su mai shago suka ce man munafiki ina ba ta mun gano nan da kyau ba ce maka munafiki muka yi ba annabi ne ya ce me wannan ɗabi'an ya zama munafiki in kuma kana da shi to annabi ya ce kai munafiki ne yi abin da zaka yi wannan hadisi akhrajahu hul bukhari al-imam al-bukhari fitar da shi fi kitab iman babu alamatil munafik a babin da ke bayani akan alamomin munafiki kaga da tuntuna an karanta da mutane bukhari an zo wannan wajen an karanta masu jama za a waye gari wani ya zo yana zargin cewa wai an ce mai kaza ba wanda zai wannan ai to an zauna ne ba a karantar da mutane an rabu da mutane kowa yana yin abin da yake so abin da ya ga dama to ko duk lokacin da wani malami ya tsaye wajen gaya masa abin da yake shine daidai maimakon su imani da wannan daidai din sai su koma suna fagamniya irin wannan abin da suke so shine ai shuru a daina faɗin gaskiya wannan ba zai yiwu ba Imam Bukhari ya kawo wannan mujalladin farko lamba hadisi na 33 Mala yace wa Muslimun al-Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi fi Kitabul Iman a littafin da ke bayani akan imani babu bayani khisalil munafiki a ƙarƙashin babin da ke bayani akan ɗabi'un munafiki a jiz'in barko lamba hadisi na hamsin da tara wa tirmidhi al-imamu tirmidhi ma ya fitar da wannan hadisi fi kitabul iman babu ma ja fi alamatil munafiki a ƙarƙashin babin da ke bayani akan alamomin munafiki ya kawo wannan hadisi a mujalladi na biyar lamba hadisi na 2631 wanne sa'i haka al'imamun sa'i ya fitar da wannan hadisi fi kitabul iman a littafin da ke bayani akan imani babu alamatil munafik a ƙarƙashin babin da ke bayani akan alamomin munafiki a mujalladi na takwas lamba hadis na dubu biyar da talatin da shida duk waɗannan sun kawo waɗannan hadisan amma ba wanda za a ce ya ce ma wani munafiki sai kai da Allah ya ma baiwa ka karanto da larabci ka fassara da hausan da ya ji mun gano wannan da kyau ko duk irin wannan ta tabbata malamai ku ya haƙuri annabi ya yi gwagwarmaya da mutane haka wata rana an saukar da tabbat ya da abi lahabin wattab mun gane kawai kawai matan nan na abu lahabi ta je ta ɗauko wani marmara ta taho tana neman annabi saƙo saƙo ta riƙa bi ita kawai ta ga annabi fatan da shi ne ta fasa ma annabi kai wallahi al'adun suna zaune da abubakar tana zage-zage abubakar ya hango ta ya jiyo ta ya ce ya rasulallah Ɗan nemi waje ka ɗan raɗe dai wannan ma'aukacin da kauce ce rabu da ba ta ganna ba ka karanta tafsir ibn kasir mana ayan da ke magana kan cewa muddin ka karanta ayan Allah ta tsaya ma ayan Allah ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura mun gano wannan da kyau ko wallahi al'adin ba yau ake bibiyan kashe mala albani ba an dade da ajalin bai yi ba ba su iya ba sai ran da ajalin ya cika tabbatar mun gano wannan da kyau sai ran da ajalin ya cika ai daga ran da aka waye gari aka ce wai ba ka da abin da za ka yi shine wai ka kashe wani ko ya riga ya gama maka tsiya shi din ya fi ƙarfinka kana ganin bayan da ka iya sai me sai ke ya fi ƙarfinka ne Allah ka azata mu shahada tana zuwa sai ta tsaya gaban su fa ga annabin tana kallo amma Allah ya sai su ta ido tana ta ina dan uwan naka yace me yake faruwa kai baka ji abin da ya faru bane ya zazzage mu ya ce an saukar mai da aya an ce mana kaza yana mana zambo muzammiman abaina wa dinuhu tarakna zagi iri iri fa wai manzo Allah ne muzammiman wai manzo Allah ne abun zargi wai addinin ta watsa ta kibin addini ne kuma za zo ana masa habaici tace da na gani zan fasa mai kai to kayan shi wawa har kullun haka yake sun manta abin da suka yi kun gano wannan da ke ko sun manta amma su an masu kuma sun kama raki ita da ake ba da ke yake wata sha'awa dama ba da mu yake wake ai ba da kowa yake wata ce to ke shikenan hankali na ya kwanta ga sunansa karara fa <laughs> ina fatan mun gano wannan da ke wawa bai san gatse ba an ce za a bashi sarki duk ya rabar da rigunan ya yi ginshire ne wai nan shi jiran gari yake Allah maɗauki sarki ya sa mu dace wawa ke da Mala ya ce wa hazihi riwaya riwayati Abi Huraira wannan ruwayan na abu hurera kenan fi sahih cikin bukhari wa fi riwayati abdullahi ibn amr ibn al-as amma a cikin ruwayan abdullahi ibn amr dan as radiyallahu anhu yace wa idza ahada gadara ana kulla wani alkawari na wani abu da shi ya yaudara wa idza khasama fajara ana fara husuma da shi sai fara fajirci duk inda ya tsuguna zagi duk inda ya guna sharri kage wai ana fara wasu ma sai fara wannan duk me wannan munafiki ne wai za khasama fajara ana fara husuma shi yasa in kai na in kana fara da mutum ko karka kulle kofan sulhu ka bar ma sulhu dama me yiwa in rigiman ta dade za ta yi me za ta wuce ina fata mun gano wannan da ke. amma in ka dauka wa kullun za ta zauna danye danye ne ko to kai yaro ne ba fitinan da ba ta wuce ba yanzu ina yakin ojuku ba ya wuce ba amma sanda ake yin shi fa akwai yadda tsakanin wani da wani. amma yanzu fa fajirci wajen husuma yana daga cikin khisalin nifaq to malam anan ya ce guda biyar to menene bambancin wa'iza wa'ada a halafa da wa'iza a hada gadara kun gano wannan da ke ku? nan in yi alkawari cewa na ka zo zan baka kaza ba zai cika ba can an yi alkawarin wani sulhu da shi ko wani yarjejeniya na wani al'amari tsakanin shi da wasu ba zai cika ba nan ya yi alkawarin zai bayar ba zai yi ba nan an ƙulla wani alkawari misali tsakanin shi da al'umma na mutunci ko na wani zumunci ko wani abin da ya kama da haka yaudara zai yi ba zai cika ba ina ba ta mun gano wannan da kyau hatta irin wannan yan alƙawuran da kake zuwa kai mu budurwan ka ce a ah, wallahi promise promise promise promise promise yana ciki waya alƙawarin zai aure ta munafikin Allah nan ku ba auren ta zai yi ba kana ciki ina fatan mun gano wannan da kyau ita ma tana ciki ka san yan matan saboda wulakanci sun karkasa samarin ne shi za ka je ka tambaye ta in ma ba za ka daina ba dan ban ga amfanin ba aure za ka yi ba kana da budurwa saboda kai mayaudari ne annabi ya ce li kulli gadirin lawa'in misli gadaratihi yawmal qiyama duk mayaudari yana da tuta adadin yan matan da ka yaudara adadin tutocin da zaka tashi da su ranar kiyama ba aure za ka yi ba karbu da yar mutane mun gano wannan da kyau ko kawai wallahi wani zan mutu in muka dina soya ki mutu mana mun gano wannan da kyau ko in ta mutu me tsara ka <laughs> Mun gano wannan da kyau to ni ba ga asarar ka ba gani yan matan sun karkasa ku akwai saurayin Richard Card Walla malam an ce ke me yasa san wani sai ce for Richard Card saboda in katin ta ya kare za ta ne send me a credit shi kuma shashi a shayi na nan yana da rawan jiki bai aika ma uwar shi ba amma zai aika mata akwai na Richard Card akwai saurayi na shopping duk in cosmetics da sun ƙari to shi za a kira zai je ya kawo mun gano wannan da kyau ko akwai wanda yake kai ta unguwa tunda yana da mota ko yana da roba roba duk in za ta tafi son shi don wannan ne zai zo ya ɗauke ta ya dana ta a gidan baya shi su tafi mun gano wannan da kyau ko akwai kuma wanda kawai shi dan ban dariya ne in ranta ya ɓaci tana neman wanda yake ɗan comedian haka sai ɗan kira shi in dai kalli shi kawai da tisi mun gano nan da kyau tun daga zuwan shi ba daga aikowa ma zai fara ba dariya dan ta ga sha wahala zan masu wani ƙoshin wahala a ranta ta wannan shashashar bai ɗauka a wurin shi zai hmm, shi bai kalli kan shi ba zai kalli ni ba mun gano nan da kyau ko bawan Allah ya wuce can ya ga ana gasa masara dan siyo mata <laughs> ta ansa tana zuwa ƙofar gida da jefar ya ga ɗan rake ya yi kyau da ya ce a ɗan yau ko Na ba ta mun gano wannan da ke nan na za ga mutum ya jefa gida a ɗan ba ya biyu na shinkafa ya raba biyu ya kai mata rabi ha kawai tara samari guda goma a makarantar da kowa kai mata tiya ɗaiɗai. kai kuma kana da tiya nawa to wannan sadaka kai ai ci bai da ne da ya halatta ya ce ba Inda hazi sadaka laysa fiha hazzun lil ci bai da kaso a cikin ta ai ita ce ya ce ka ba ta wane ya ba ta kaza wadda ya shiru kan yan mata sai na kashe masa kasuwa to adadin waɗanda kika yaudara ko adadin su zaki tashi da tuta ranar kiyama ki ji kuma ke kina daga ciki in kin san ba kya san shi kawai in ya zo wani e eh, gaskiya ba yaudara ɗazu na ji wa'azi wallahi tallahi ba na son ka uzu billah ana kin musulmi gano wannan da kyau ko haka zai ce uzu billah yanzu musulmi ake kikice a ba kin ka nake ba magana aure na ce babu to da Allah zan zo mu riga ɗebe ma juna kiwon ce uzu billah Allah ya hana wannan wa yatalazzazu bi ha haramun haram wakka ce da aka je ɗebe mata kewa me ya hana baka je ka ɗebe ma uwarka ba sai wata mun gano wannan da kyau ko duk waɗannan abubuwan ku bari waya ka goge lambanta eh mana ya kai <laughs> a ni ko na lillahi wa inna ilaihi wannan shi ne tsibal da baka kenan shi fa ya ga cewa kalla ba gasar ba yana da yan mata sun kai arba'in kuma yana kira waɗanda suke chatting da su daban wanda ake post facebook daban da waɗanda suke whatsapp daban duk dai gasu su nan ko ba haka bane ga ga to go to wannan social network ɗin da ku daina su wallahi duk abiyan iskanci ne wallahi malam alama ne na iskanci kuma zai wahala mutum bai zo makareci ba wannan abun ku bari wallahi Allah jama'a ku daina yanzu kai karatu ka zo ka tsaya kai karatu ka gama mana in ka gama karatu ka samu aiki a shell ‘yan matan sai ka gaji ba kama da lokacin zuwa taɗin za a kawo maka hotuna ne ka duba mun gano wannan da kyau ko koko eh ke ma ki tsaki karatu ki rabu da su wallahi kin gama kin samu aiki kin riga kin zama kuɗi Allah ka za a rika zuwa na miki faretin maza ki cin wannan yayi tsawo da ya dan ja ba wannan dai yayi amma dai baki ne tafi wallahi wannan dai ya iya magana iya komai amma ya cika gajarta <laughs> Allah zai kin zaɓa amma ki tsaki abin da ya kamata kin za kin banzatar da kanki kin yi shirme kin zama makaryaciya kin zama fasika wane sha'awanki Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu jawa sakamakon ƙurewar lokaci sai Allah madaukakin sarki ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم